This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragama wannan shirin. Yanzu dai da farko ga kanin labarai. To shugaban kasar Kenya dai ya ba da sanarwar cewa ya sauke ministan shi na tsaro da babban sufetin 'yan sandan wannan kasa har ya maye gurbin su da wasu jin kaɗan ma wani farmaki da 'yan tawaye suka kai suka kashe mutane a kasar. Cutar Ebola an ce tana haifar da tarin matsalolin tattalin arziki a kasashen da ta shafa irin su Liberia, Saliyo da gini sannan jami'an tsaro sun ce rundunar sojan labanan tana tsare da mata da kuma ɗan babban madugun mayakan isis abubakar al su samarin boko haramun lokacin da suka zo wajena suka ce suna so in shiga tsakaninsu da gwamnati a sulhunta amma sai in gwamnatin ne suke neman sulhun na ce insha Allah kuwa duk abin da zai kawo zaman lafiya a Najeriya ina ciki to abin da ke akwai su yan boko haramun sun riga sun sani a cikin gwamnati akwai wanda ba sa so a yi sulhu Sheikh Dahir Bauchi kenan a wani taron manema labarai da aka yi a gidan shi za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya. Muna kuma da rahoto a kan taron da hukumar bunƙasa al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don ƙarfafa mata shiga a dama da su a fannonin al'umma daban-daban. Za ku ji cewa a makon jiya kakakin majalisar dokokin jihar Kebbi da wasu 'yan majalisa sun ba da sanarwar sauka da mukamansu sakamakon wata takaddama da ta kunno kai tsakaninsu da gwamnatin jihar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a barkanku da wannan lokaci. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ba da sanarwar cewa ya sauke ministan shi na tsaro har ma da babban sufetin 'yan sanda ko martin ya mai gurbin su da wasu sababbi bayan wani farmakin da 'yan tawaye suka kai wanda ya kashe rayukan mutane 36 a yau ne shugaban yake cewa ya mai gurbin ministan nashi na cikin gida joseph ole lenku ya kuma karbi murabus ɗin da janar ɗinsa na 'yan sanda david kimayu ya yi duka wannan jami'an guda biyu dai sun sha suka lamiri ne daga wajen jama'a da ke su da cewa sun kasa tsaye da hare-haren da kungiyoyin 'yan kishin islam suke kaiwa wannan canje-canjen sun faru ne ma kuma sawoyi kaɗan bayan da kungiyar al-shabab ta somaliya ta fito ta ɗauki alhakin kashe mutane talatin da shida a sashen arewa maso gabacin kenya din a yau din nan shi wannan farmakin an kashe ne a wajen wani wurin fasa kankara da ke can kusa da garin mandera da aka ce maharan sun kai harin yayin da su ma'aikatan suke bacci ko cikin watan jiya mayakan al-shabab sun kai farmaki a shi wannan wurin da suka auka a yau din inda a wancan lokacin ma suka kashe mutane 28 kungiyar al-shabab dai ta ce tana kai waɗannan hare-hare ne duka ne domin ta cire haushinta akan kisar kenya saboda ta aika da sojanta zuwa somaliya Cutar Ebola na haifar da tarin matsalolin tattalin arziki a kan ƙasashen da ta shafa, irin su Liberia, Saliyo da Gini, inda take kai arzikin ƙasashen baya, fiye ma da yadda masana suka zata a can baya. Wani nazarin da Babban Bankin Duniya ya sako ya nuna cewa kafin bullar cutar Ebola, tattalin arzikin dukan ƙasashen uku yana bunƙasa sosai. amma yanzu ana sa ran cewa da kyar idan tattalin arzikin liberia zai bunƙasa fiye da kashi biyu da digo biyu a kowace shekara yayin da ita kuma saliyo ake sa ran karuwar kashi hudu cikin ɗari kawai tattalin arzikin wato na tattalin arzikin da za ta samu wannan lissafin na nufin da liberia da saliyo za su samu kashi ɗaya cikin uku ne kawai na hasashen karfin tattalin arzikin wa'annan ƙasashen. masu wannan na nufin cewa gini wacce ake hasashen cewa karfin tattalin arzikinta zai fado daga kashi hudu da rabi cikin dari zuwa kashi dari cikin dari kawai zuwa kashi daya zuwa cikin dari kenan to muna baku labaran duniya ne daga sashen wasu na amurka a washington dc jami'an tsaro sun ce rundunar sojan ƙasar labanan tana tsare da mata da kuma ɗan babban madugun mayakan isis wato abubakar albagadadi jami'an sun faɗa yau talata cewa ana tsare da matar da ɗan ne kuma ana musu tambayoyi a cikin ma'aikata harkokin tsaro ta labanan bayan da aka kama su kamar kwanaki goma da suka wuce can kusa da kan iyakar siriya ɗin da ita labanan jarida safir ta ce rundunar sojan labanan ta aiki da wasu ma'aikata na leƙen asirin ƙasashen ƙetare wajen samun sa'ar cauki su mutanen nan biyu shi abubakar albagadadi tun shekarar 2010 yake jagorancin ita ƙungiyar islam din ta isis kuma a farko wannan shekarar ne ma ya kaddamar da fatawa a kan gabacin siriya da arewacin iraki inda mayakansa suka cafke yankuna da yawa kuma tuna amurka ta bashi lakabin dan ta'adda har ma ta yi tayin ba da goron dala miliyan goma da duk wanda ya taimake ta aka kama shi cibiyar tsaro da haɗin kan ƙasashen turai da ake kira osce a takaice ta ba da sanarwar cewa rundunar sojan ƙasar ukraine da kuma mayakanta na nan wato da mayakan nan masu ɗaurin gindin rasha da ke a yankin luhansk sun yarda su kulla wata sabuwar yarjejeniyar sulhu ranar juma'a nan mai zuwa wato ranar biyar ga watan disamba kenan Ƙungiyar ta OSCE ta ce wannan yarjejeniyar za ta haɗa har da sharaɗin janye manyan makaman da aka girka a cikin yankin, wanda za a soma daga ranar 6 ga watan Disamba. Sai dai tun ranar 5 ga watan Satumba da ya gabata sassan biyu sun taɓa saka hannu a irin wannan yarjejeniyar tsagaita wutar a babban birnin Minsk. fadar gwamnatin belarus kenan amma kuma kusan kullum sai wanansu ya karya ka'idojin yarjejeniyar dama dai maganar wainar da ake tuya a can ukraine da na ɗaya daga cikin manyan batutuwan da za a taɓa a taron ministocin tsaro na ƙasashen turai wato na neto da ake yi a birnin brussels labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yawan hare-hare da ake samu a arewa maso gabashin Najeriya ya kai ga har shugabannin addini da sarakunan gargajiya na ta yin kira ga jama'a su tashi tsaye don kare kansu. Wakilin Murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya halarci wani taron manema labarai da aka yi a gidan Sheikh Dahir Bauchi a kan wannan batun. Ga dai Abdulwahab da ƙarin bayani. Hare-haren ta'addanci da ta da bama-bamai a wuraren ibada, makarantu, kasuwanni, tashoshin mota, bankuna da gidajen mutane a arewacin Najeriya a kulli yaumin alamu ne da ke bayyana gazawar gwamnatin ƙasa a fannin tsaro. Sabida haka ya zama tilas ma al'umma su kare kansu domin gwamnati ta kasa samun musu da kariya. shahararren mai wa'azin musulunci a najeriya sheikh tahir usman bauchi ya bayyana hakan a hira da manema labarai a gidansa da ke bauchi mu matsayin mu ai mu ne muke fara cewa kowa ya kare kansa tun da gwamnati ba ta iyawa gwamnati ma za ta iya kare mutane da za ta iya aidayi da ta yi da aka wani kira kuke wa al'umma kenan al'umma sai kowa ya tashi a kare mutum ya kare mutane su kare kansu kuma su yi ta addu'a tun da gwamnati ta kasa kare kan nan ya kai ga kowanne ya samu a makami domin saboda ma akwai dokan da yake ta amince mutum ya nemi makami don ya kare kansa a kare kai kam ko da a shari'ar musulunci ana kiran abun daf usailin idan mutum ya tashi zai kashe ka zai kashe ka sai kai nasara ka fisge abun kashewa din sai ka kashe shi ba shari'a kudin nan kuna ganawa da shugaban kasa a su wasu bangare eh to kuna akwai lokutan da yake za a bukace ku kukan je ku zauna da shi shin mun ba taɓa zama da shi ba sai sau ɗaya sau ɗaya amma da muka je kawai abun sha ne muka sha kawai da abinci muka ci ba ba yi komai ba akwai wani lokaci da yake kungiyar boko haram din nan eh. ta nemi da ka shiga tsakani eh. kuma har ya kai ga ana ganin da a samu maslaha eh. to yaya kake ganin wannan al'amari yanzu za a iya sake koma a tuntube su koya su samarin boko haramun lokacin da suka zo waje na suka ce suna so in shiga tsakanin su da gwamnati a sulhunta amma sai in gwamnatin ne suke neman sulhun na ce insha Allah kuwa duk abin da zai kawo zaman lafiya a Najeriya ina ciki in aka nemi in shiga zan shiga sai na shiga wani mun so ma taron anan Bauchi shugaban kasa ya ce gwamnan bauchi ya wakilce shi gwamnan bauchi ya to duk da haka da ya turo masa wani babban mutum daga fadarsa ya turo masa hassan tukur muna taruwa muna mitin kamar da gaske to abin da ke akwai su yan boko haramun su riga sun sani a cikin gwamnati a wanda ba sa su a isulhu sulhu saboda abu biyu na farko dai suna samun kuɗi da aka ware wai don security na biyu kuma mu arewa mu ake harakarwa ba su damu ba saboda haka su suka gano su boko haramun ba a son sulhun a cikin gwamnati akwai masu karfin da ba sa so ya sulhu yaudara kawai ake yi rikina sai abun ya lalace dai kuma ya rikice ya zama kamar yadda gani din nan aka fito fili yanzu aka gwada ba yan boko haramun din ne bane na asali a'a wani sai boko haramun ne wanda aka nada a wuce ma ba zabe abin da ake suke so wato a wuce din nan kaman a bar wannan gwamnati da suke kai su ci gaba da mulki kenan ba sai an basu bai zarcewa za su yi da karfi tun da ba lafiya an ce kasa ba lafiya a zarce abinda suke so kenan kuma ya kake kallon yadda ita gwamnati take takalar sha'anin tsaro musamman a arewacin shiyar arewa maso gabas wani takalar tsaro akwai tsaron ne ana yi ne ai ba a yi yan boko haramun guda nawa ne na asalin guda nawa ne sojojin najeriya guda nawa ne sai dai akwai in naɗi a cikin lauje suke cewa ko naɗi a cikin lauje ko lauje a cikin naɗi ko wasu bukatu da a wurin waɗannan mutanen na lalata mu lalata ƙasar mu ya mu samu tattaka mu a zarce ma ba zaɓe kuma a yi ta yin yadda aka ga dama da kasar abin da suka sa a gaba kenan. lokaci kenan kan lamarin taɓarɓarewar tsaro a najeriya daga bakin sheikh tahir usman bauchi idan za a iya tunawa a kwanakin baya wasu mahara sun kai hari ma sheikh tahir usman bauchi a kaduna wanda ba su yi nasara ba abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Masu sauraro muna so mu ji ra'ayoyinku a kan shin mutane ko na shirye su kare kansu ba tare da nuna wani bambancin addini ko ƙabila ko jinsi ba sai a kasance tare da mu a shirinmu na dare. Hukumar bunƙasa al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani taron bita don ƙarfafawa mata gwiwa tare da yin kira da gwamnati da ta ba da kashi talatin cikin ɗari ɗin mukamanta ga mata inda su ma nakasassu suka yi kira da kada fa a barsu a baya. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. ko da dai mata na ganin har yanzu ba sa riƙe manyan mukamai a nahiyar Afirka da yake ba sa shiga a gwabza da su a juyin mulkin soji da ya ɗaura maza da yawa kan mulkin, amma rahotanni na nuna wa in ma suna yin zuga a bayan fage ko in an hau mulkin za ka gansu kan mukaman ministoci kuma musamman ofishin matar shugaban ƙasa da kantomomin soja na jihohi. Zuwa wannan zamanin dai matan sun rage korafi, don ko banza shugaban labera Ellen Johnson Salib mace ce, ko mace ta zama shugabar Malawi wato Joyce Banda. Zuwa ma nan Najeriya inda aka samu Fatirishe Ete ta zama kakakin majalisar wakilai. Duk da daga bisani an tsige ta don wani zargin sama da faɗi na gyara gida kan naira miliyan ɗari shida. A wajen taron bitar nasarori da aka cimma na samun kashi talatin cikin ɗari na mukamai ga matan da hukumar bunƙasa al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP ta shirya nan Abuja, matan da ke rike da mukamai da waɗanda suka taɓa riƙewa nan Najeriya sun duba lamarin da nuna rabin gamsuwa. in dai don zaben 2015 ne aka shirya taron an makara in ji kwamishiniyar mata ta gombe hajiya sa'adatu mustapha abu ya zo bakin gaba an koyi abubuwa da yawa fannin da mata za su ci gaba a sha'anin siyasa a da ba za ma baka damar ka fito ba already an yi shortlisting ma wani shine a wannan wurin wani shine a wannan wurin to me zaka fito kai ita kuma shugabar kungiyar raya siyasar mata da ke karkashin ma'aikatar mata ta tarayya Dr. Elisa Dalladi na ganin yawan da'ar matan Afirka ke sanya a bar su a baya wannan ubangidan naka shi zai ce maka a wace tsaya to ki zauna anan in aka yi zan baki ko dan PA ko commissioner a Najeriya ni abin da nake gani na wani ra'ayina ne cewa muna da biyayya ne da yawa na kin. <laughs> Matan nan an duba ko da ba su da mukami na kai tsaye a gidajensu ana cewa in ma mazajen suka samu mukaman tamkar matan sun samu ne wato ma'ana matar gwamna ta fi ma gwamnan jin daɗin gwamnatin in kika ji irin wannan kina yarda? <laughs> Ah, to <laughs> eh to ah. To yi ba za ta ji ba ita ce uwar gida ita ce kan gida ita ce the world is ruled by men but is cradled by women. Ku kuke fita ku je ku ta wahala amma kuna wahala ma wa in na tambaye ka yanzu. Kana fitowa yanzu kana nema wa kake nemawa. da mu ne da mu da yaranmu sauya ba samu fi ka jin daɗi ba yanzu dai tana dila tana abinci tana kaza amma kai ka fito a nan kana nan kana ta hoznin Allah ne ya sa haka da ya albarkace mu da wisdom sai dai wakilin haɗaɗɗiyar ƙungiyar na kasassu ɗan lami basharu ya ce har dai za a ba mata masu lafiya kashi talatin na mukamai domin zai hana ne su bar wa nakasassu kashi biyar cikin ɗari. ai dole in baka a cikin abu ba da dama da kai ba so shi yasa muna so mu ma mu tsoma kanmu a cikin abin ya kamata a dama da mu kai eh, abin da muke cewa nothing about us without us ba komai da da yi akan maganan mu da ba mu a ciki. koma dai me za a ce mata na shiga ko ana sanya su aukawa dukkan lamura kyawawa da munana in an duba yadda ake samun matar na jidar bama ba mai su kai harin kunar bakin wake nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya Yayin da ake ta shirin zaben shekara mai zuwa, dambarwar siyasa na ta ƙara kunno kai a wasu jihohin. A yanzu haka ma kakakin majalisar dokokin jihar Kebbi da wasu 'yan majalisar sun canza sheka daga jam'iyya mai mulki zuwa jam'iyya adawa ta APC, dalilin wata takaddama ta shiga tsakaninsu da gwamnatin jihar. Ga Murtala Faruk sanyin na da ƙarin bayani. A makon jiya ne dai kakakin majalisar dokokin jihar Kebbi tare da sauran jagororin majalisar su bakwai suka ba da sanarwar sauka daga mukamansu sakamakon wata takaddama da ta kunno kai tsakaninsu da gwamnatin jihar. Lamarin dai ya kara kamari inda daga bisani 'yan majalisar suka yanke shawarar canza sheka daga jam'iyyar su ta PDP mai mulkin jihar zuwa jam'iyyar adawa ta APC. duk da yake ba a karbe su ba a jam'iyyar a hukumance yan majalisar tare da wasu manyan jami'an gwamnatin jihar da su ma suka canza sheka sun halarci wani babban taron gangamin jam'iyyar wanda gwamnonin sokoto da zamfara da kuma tsohon shugaban kasa janar muhammadu buhari suka jagoranta a birnin kebbi tsohon mataimakin gwamnan jihar ta alhaji bello dantani argungu na ɗaya daga cikin manyan na hannun daman gwamnan jihar sa'idu ɗakin gari da suka canza shekar ina ba ku tabbacin mutanen da kuka ga hito nan ga hili ko ɗaya bisa goma ba su zo ba sai ranar alhamis da za mutane na tabbata duk ɗan jihar kebbi ya gani nan tsaye ya san in sha allahu zaɓe ya ƙare a jihar kebbi sai da mu jira rana to ko yaya wannan lamari yake ga jam'iyyar ta apc tambayar kenan da na yi wa tsohon shugaban kasa janaral muhammadu buhari sun faɗi dalilin su sun ga abu guda biyu wanda ya damu najeriya biyu ko guda uku da rashin tsaro da mutuwa arzikin ƙasa da kuma cin hanci da rashawa sun rasa yadda za su yi su gyara saboda su dawo cikin mu inda za a gina za a ke gina ƙasa baki da yaya wannan zai amfani jam'iyyar apc eh to amfani da zai mata shine ai daga mazaɓansu zaɓensu aka yi mutane ne waɗanda mazaɓensu sun yarda da su saboda haka za mu samu ƙuri'a fiye da yadda ake samu a da shi ma gwamnan jihar sokoto aliyu wa mako wanda ke jagorancin jam'iyyar ta apc a jihar kebbi ya yaba da sabon kamun da jam'iyyar ta yi gaskiya murtala na ya farci matuƙa gaske da yake duk wani jiga duk wani shugaba na pdp jihar kebbi wanda aka ji shi wanda adda wata alaƙa da al'umma kebbi ya yarda ya shigo apc mun zama sun ga su domin yaran su kuma sun aminta kuma aminta ta gaskiya kuma tunai sun har ma wasu ma haffan sun karɓa su cika ya Excellency dama kai ne kuma kake tabbatar da gari an sasanta wata kila tsakanin 'yan takara. Su sun shigo tare da wasu 'yan takarar su kuma sun sami na APC ya ba a samu takaddama. An man kawo yin sasanta tsakanin su kuma an yi aiki ba kusan ya kusa kare ya kwarin gaske. Ai tunan mun daɗe muna aiki da su. An kawo committee bisa amince kowane su ya ba da wakili ne a cikin wani kwamiti a kafa wanda ke kula da intanet ɗin shawa shawa ta kuma cikin jiga kaduna mun zo na kaduna zama na yace na yace na jihar jiga su ma inda su ma aka yi haka aka haka aka haɗu da wasu kuma PDP da wasu ke APC aka zauna aka aka aka ɗaibi aka shawari aka abin da ke maza ga ga cin nasarar jam'iyya kuma alhamdulillah gaskiya sai bakarin Allah godiya a ranar alhamis mai zuwa ne dai jam'iyyar ta APC za ta gudanar da babban taron karɓar sababbin shigar a hukumance a jihar ta Kebbi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha tara, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ƙarashen tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwariye mana akan shirin Market 2 na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID. A ƙarshen tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi daraktan shirin wato Malam Aliyu Sama'ila ko me hukumar za ta yi domin ta tabbatar da ɗorewar wannan shiri kuma kar ya durƙushe. saboda yawanci daga wa'adin aikin kungiya ya cika kungiya ta tattara nata ya nata ta yi gaba sai duk abin da aka gina ya watse kuma ya baje to mala aliyu sama'ila ka ji wannan tambaya ta mahmud ibrahim kwari wane ginshiki kuka kafa domin kar aikin da kuka ya wargaje babban ginshiki shine ai abinda da mun ka koya kenan na rashin ba da tallafi su waɗannan abubuwan da ka cewa da ƙungiya ta tahi abu sai ya baje saboda sun zo da ba da tallafa ne haka da ba tallafin shi ke so babban ginshiƙe guda shi ne ba tallafi tun harko wanda yake ciki ya san amfanin abin ne shi yasa ya tsaya kaji ɗaya nan dogaro ga kai ginshiki na biyu shi ne haka duk ta nan tun harko tare ake yin ta da manoman da masu kamfuna da jihohi tsorar da bamu nan ma za su iya tafiya tare su manoman nan da ka gani haka nan sun san amfanin abin ko muna nan ko ba mu nan za su ci gaba da harkarsu saboda sun ga amfanin abin haka nan abin da kawai zan ce shine masu kuɗinmu su shiga harka sarrafa kayan abu kamar kamfanin na baka misali kamar nestle masu yin milo mm. kamar cadbury masu yin tomtom masu yin bonvita ah, mm. dunnan mu suke zuwa su sai kayan na a ta har Legas a sarrafa su a sai haka. To don mi da ba za a iya sarrafa su kuma a sarrafa da biskit din nan da kake gani da sauransu. Kamfani guda ne na sani wanda yake yin wannan abin Nasco a Jos shi kaɗai ke wannan abubuwa yana sarrafa su. To abin takaici guda shine sai a sarrafa abubuwan nan a dawo da su kuma a sai ko indomi din nan ana yin shi na dawa ana ta abin nan haka nan to amma ba kila a can haka nan don haka dai akwai bukatar eh, musamman masu kuɗin mu da dama su dinga saka jari akan kamfanonin kenan da suke da mu'amala ko alaka da amfanin gona kenan yana da amfani kwarai da gaske saboda mi saboda na ɗaya dai kaga irin yawan mu kawai kasuwar cikin gida ta ma isa mm. ana magana mutum miliyan 170 dole kowa ya ci wani nau'i na abinci to kuma irin duk wata ƙasa da ka ga ta ci gaba duniya sai da ta yi maganin abin da za ta ci kahin ta shiga wasu manyan fannoni na daban haka to wai yin abin da za ka ci ba wai ka noma shi ba ɗanye a'a sai an shiga kuma sarrafawa haka nan kawai ba kamar yanzu misalin da ake ta basuwa sahiya ta allah duk najeriya na kashe naira miliyan 386 a kan shinkafa to me zai hana mutane su yi kamfanin da kaga na ɗaya dai zai ƙara bunƙasa noman shinkafa mutane za su samu aiki me kiranka na ƙarshe ga masu kamfanonuwa da hukumomi da kuma noma a kira guda zan yi musu su masu kamfuna su ci gaba da abin nan waɗanda dai adda halin yin kamfunan ba su yi ba su shiga a wannan harka saboda bi saboda ita ma tana samun ana samun amfani kamfanin da mun kaje da kai jiya ko da ya fara da mutum goma ya fara aiki yanzu mutum 246 gare shi wayanda suke fama nan ma'aikata mm. sannan wayanda ka zuwa leburori kajuwal hakan nan yakan ɗauki mutum dubu ka dai ga yadda aka hidima ana murza shinkafa ana loda ta a hita da ita to ashe kaga mutane za su samu aikin yi. sannan kuma abin nan an yi su suka daka shi ka daka kawai irin ba sai a noma nan a kai shi a sarrafa wani wuri a dawo da shi kuma ku siye tun da dole ko baka sha bita ba ɗan kana sha to kawai babu wani abin da haka biskit ɗin nan da kake gani da dawa ake zai kaga wani biskit ɗin kashi sittin na shi dawa so don me zai hana a ce an abin nan so cerelac din nan masara ce haka nan da yara nutrient din nan waken soya ne da masara haka nan babu magi da kaka gani starch din rogo ne da sauran abin nan na eh, sanadaran waken soya aka hadawa a yi magi da roiko da sauransu haka so duk wani abin da ka gani haka za ga cewa da tushe ne nauyin abinci to kira ga shine irin a ƙara samun irin wayannan din wayanda za su shiga to tun daga ƙasa ga ruwan ga ranar noma haka na akai sai a ci gaba mutane su samu abin yi haka nan a rage ma mutane talauci. Da hoton attajiran Najeriya da ma na makwabtanta sun ji wannan kira na Malam Aliyu Sama'ila da kunnuwan basira masu iya magana da yana cewa da rashin tayi akan bar arha. Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana a yau da izinin Allah ku ji wani sabo. Yanzu a madadin Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Market 2 na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID e da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Daga Mala Aliyu ɗan agaji jega dole ne dangantaka ta yi tsami tsakanin Najeriya da Amurka domin ko ana tausan kai kai na ƙaba. asalamu alaikum murya Amurka don Allah ku mika sakon ta'aziyya ta da jajantawa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda har-haren bom ya rutsa da su a babban masallacin Juma'a birnin Kano a lokacin da ake gudanar da sallar Juma'a. ya Allah ya karbi shahadar waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin wanda kuma suka sami raunuka Allah ya ba su lafiya Allah muna roƙonka ka la'anci dukkan waɗanda ke da hannu da masaniya akan wannan tashi tashen bamabumai da kullum yake yawaita suke a arewacin Najeriya amin sun amin sako daga isu faki jihar Kaduna daga Isa Lawal Jigir da Alhaji Gambo mai ta kasuwan Fatuskun jihar Yobe suka ce assalamu alaikum VOA Hausa to ba girin girin ba dai ta mai muna kira ga 'yan majalisun dattawa da wakilan najeriya kan yunkurin su na tsige shugaba jonathan allah sa wannan yunkuri kwalliya ta biya kuɗin sabulu da kashe muna addu'a allah sa a cimma burin da aka sa gaba ganin yadda ake saka bamamai da harbe-harben mutane kana an sa mutane gudun hijira a gefe ɗaya kuma idan dai har babu hannun gwamnati ciki to kamata ya a gaggauta kawo matsalan tsaro daga murtala ibrahim zangon daura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Yau zan bayyana ra'ayina ne akan kalaman tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida akan cewa sojojin Najeriya za su iya murkushe 'yan Boko Haram amma ba su da makamai. To Janar Ibrahim Babangida wani mataki kuka ɗauka matsayin ku na manyan arewa? Rashin makaman dakarun Najeriya tunda har kun gane cewa ba su da makamai ashe gwamnatin kasa ta kenan ba ta da kuɗin sayan makamai to muna jira mu ji cikakken bayani kan wannan lamari a ƙarshe ya Allah ka ci gaba tona asirin masu tada kayar baya a wannan ƙasar tamu mai albarka in ji bello yakubu duku rijau jihar neja najeriya to madalla kafin mu dafa shirin namu ga aliyu mustafa da takaitattun labarai To, Maryam shugaban kasar Kenya Uhuru kenya ta bai bata lokaci ba wajen sauke ministan shi na tsaro da babban sufeto 'yan sanda kasar tashi har ma ya mai gurbin su da wasu sababbi bayan wani farmakin da 'yan tawaye suka kai har aka kashe mutane 36. Yau shugaban ya ce ya mai gurbin ministan tsaronsa na cikin gida wato Joseph Olelenku ya kuma karbi murabus inda sufeto janar ɗin 'yan sanda David Kimayo ya yi. Duka mutanen biyu sun sha suka lamiri bayan hare-haren da 'yan Alshabab suka kai a suka kashe mutane nan talatin da 36 sannan cutar ebola tana haifar da tarin matsaloli da tattalin arziki bayan kisan mutane da take a kasashen da ta shafa irin su liberia da saliyo da gini da take kai wato arzikin kasashen baya ma da yadda masana suka zata a can baya wani nazarin da babban bankin duniya ya sako ya ce kafin bullar cutar ta ebola tattalin arzikin dukkan kasashen na uku yana bunƙasa sosai amma yanzu ana sa ran da kyar idan tattalin arziki al misali labera zai bunƙasa fiye da kashi biyu da digo biyu a kowace shekara mun kuma kawo muku rahoton cewa jami'an tsaro sun ce rundunar sojan labanan suna tsare da mata da kuma ɗan babban madugun mayakan isis abubakar al-baghdadi masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu ta yau miss nashwan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.